الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu yayin da ya daidai da ɗaya ga watan takwas wani wata da goma sha uku allah na ke roƙo kada allah ya sa abin da muke karanta ya zama musiba a kanmu kamar yadda ɗan uwa malam muhammadu al'amin ya fara bayani an ce akwai wata malama mai mana ku ta ba da naira dubu ɗaya ko dubu biyu allah ya saka mata da alheri hakanan akwai wata baiwar Allah ita ma bayan buƙatar addu'a daga 'yan uwa musulmi akan tana buƙatar 'ya'yanta mata Allah maɗaukakin sarki ya ba su mazan aure amin amma akwai wani tambihi da muke wasu 'yan uwa mata musamman gurin wa'azi mace ce da aka auro ta watakila tana da 'ya'ya mata hudu biyar shida bakwai ina fata an fahimta da za ka je neman yarta kana da mata ɗaya ko biyu za ta yadda ta baka ka ƙara ta nawa ta biyu ko ta uku amma ita tun da take gidan ita kaɗai ce sai ka ce idan besba ta ƙi yadda wata ta shigo gidan ina fata an fahimta aljaza'u min jinsil amal in har kuna so a dinga auren 'ya'yanku kuma ku dinga bada dama su dinga shigowa gidan ku mana. ina fata an fahimta wannan shine to sannan abu na biyu kuma da ta roƙa shine cewa mijinta Allah ya jarrabe shi da wato harkar neman mata kusan ƙawayenta ya ce yana so yanzu abin hatta kai ga wato 'yan mata 'ya'yan wato abokanan 'ya'yanta ina fata fahimta ko? ƙawayen 'ya'yanta to <laughs> hausa ce tarihi ce. a ƙawayen ‘ya'yanta ba dama mace ta zo gidan ko da ƙawai ita ce sai ya ɓata rai ya ce wallahi yana santa da shi ne take roƙon addu'a daga ‘yan uwa musulmi wannan jaraba Allah ya yi masa muna roƙon Allah ta'ala ya yi masa an bamta ta aiko da naira dubu ɗaya da ɗari biyar ina ganin hadda ƙwar'ani sai kuma wata baiwar Allah ita kuma da ta aiko da ainihin wato naira dubu uku ita ma ta ce can kwanaki mahaifiyarta ta taba aiko da ƙur'anai saboda haka yanzu ita kuma gana ta nan tana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da ita ya shiryar da ƙannanta haka ma waccan mai yaro muna roƙon Allah ta'ala ya ainihin wato taƙaita masa wahala in kuma sun kashe shi to sai ta yi haƙuri a matsayin jarraba imamu shafi'i ya ce ta tamanna rijalun an amuta fa in amud fa tilka sabilul lastu fi habi au hadi wasu mutane suna ta gurin sun yana mutu yace to illa mutu ai wata hanya ce wata ba ni bane farau akan ta ina fata an fahimta da wanda suka yi kisan da wanda aka kashe duk za a koma gaban Allah wannan shine wani abu da harkar rayuwar duniya ya kamata ya kwantar duk mutumin da yake da imani shine gidan ba ɗaya bane da gidan ɗaya ne in an yi rayuwar duniyar shi shikenan ba abin da zai faru to da an cuci wasu amma matsalar shine idan an tsallake wannan gidan akwai wani gidan gidan da za a je a tarar shine gidan da Allah ya ce wa nada'ul mawazin al-qist al-yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a sai mun dora wato ma'auni na adalci rana alkiyama ba wata rai da za mu zalunce ta wani abu wa in taqum mithqala habatin min khardalin ko da misalin ƙwayar komayya mutane suka yi na aiki Allah ya ce a taina biha sai mun zo da ita ranar alkiyama sannan waka fabina hasibin kuma mun isa mu zamanto masu hisabi shi yasa zaka ga da yawa mutane masoya Allah masu son Allah da banzan Allah sai a kama su a yi musu wani abu a wulakanta su a kashe su kuma Allah yana kallo kaga ya ki daukar mataki saboda Allah bai sanya gidan duniya gidan sakamako ba yana fata an fahimta to wannan yana daga cikin abin da yake kwantarwa da duk mutumin da yake da ainihin wato imani hankali Allah madaukakin sarki ya shirye da mu mu ji ya karma kallon وقال طائفة من أهل الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم ban manta ba mun karanta من allah فدن ya نيتي kitabi lima الكتاب لما تلبسون bil batil dan me kuke iltibasin caku da ƙarya da gaskiya sannan kuna kokarin ɓoye gaskiyar alhali kuna sani wannan sifa ce ta yahudu sannan yana daga cikin iltibasul haqq bil batil din da suka ci gaba da yi shine wa qalat ta'ifatun min ahli kitabi wani bangare daga cikin su wanda aka ba littafi su ne yahuda da nasara kamar yadda ibn abi naji daga mujahid yake cewa ikhbaran an yahud bi hadhihi al-aya Allah yana ba da labari akan yahudawa akan wannan ayar yace sallat ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salat al-fajr suka yi da'awar sun shiga musulunci har suka zo suka yi sallar asuba tare da annabi wa kafaru akhirin nahari amma da yamma sai suka kafarci suka fita daga addinin makaran minhum wannan sun yi ne saboda makirci don su nuna wa mutane an kada lahumud dalala cewa yanzu fa sun gane cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan ne ba da an kanu tabi'uhu bayan da sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata an fahimta sannan auf imamu al-aufi daga ibnu abbas yake cewa qala ta'ifatun min ahli kitabi wani bangare daga cikin wanda aka ba su littafi sun ce idan laqitum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama awwalan nahari in kun in kun haɗu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi a farkon wuni to fa aminu to ku yi imani wa idza kana akhiruhu idan ƙarshen wuni ya zo fa sallu salatakum ku yi sallah tare da su ina fata an fahimta amma ta yadda shiga addinin da za ku yi wato yaudari mutane a ɗauka cewa kuna cikin addinin sai kun shiga ana tsammanin cewa kuna cikin addinin da safe da yamma sai ku bar addinin wannan makircin za ka ga tun da Allah ya turo addinin musulunci ba a gushe ba ana yin shi har yanzu har ila yau kiyamati a turo wani ya shiga burtu ka ɗauka ko musulmi ne ko kuwa ba a sha yakar addinin musulunci ta irin wannan fuskokin ba wani sai bincike ya bincike ka gane ashe katotan kafiri ne aka turo da riga ta musulunci ba ana yi ba to wannan yana daga cikin iltibasul haqq bil batil da Allah sai ya hana yace wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun in ka bi tarihi tarihi da yawa wannan ya faru hatta a nan kasar akwai mutanen da an turo su da riga ta musulunci kuma ba musulmi bane an turo su ne dan su yi ma addinin Allah kwab daya kuma ba su isa ba ba za su iya ba wannan addinin yadda aka ganshi haka za a bar shi mutum zai tashi iya adawarsa da zai iya da shi kuma sai ya bar wannan addini na Allah wannan shine sai suka ce aminu billazi unzila ala alladhina amanu mai imani da abin da aka saukar wanda suke masu imani ne wajahan nahari malamai suka ce wajahan nahari suna nufin shine ainihin wato farkon wuni kamar yadda sha'iri yake cewa wata dai ufi wajahin nahari muniratun kadu malatil bahari sullanu zamuha sannan wani mawaƙi ya ƙara cewa man kana masururan bi maktali malikin falyati niswatana biwajhi nahari ma'ana na nahar shine wajhan nahar ina fata an fahimta me yasa suke yin haka su shigo addinin musulunci da safi saboda kar ku manta cewa a garin madina akwai mutanen da yake wato larabawa ne akwai aus akwai khazraj kamar yadda akwai banu kainuka akwai banin najir na yahudawa ne su yahudawa mutane ne wanda allah ya sauka musu da littafi suna da ilimi su kuma wa'annan mutane ne wanda ba a saukan musu da littafi ba ba su da ilimi to shigansu sun shiga addinin da safi sun kafirce ma addinin da yamma wannan shi zai sa shakka akan wanda ba su da littafi sai to addinin nan ba gaskiya ba ne da tunda ga masu littafi ma sun shiga sun fita to sun gane cewa addinin nan akwai matsala mu da ba mu da littafi bai kamata mu shiga ba ina fata an fahimta shine ainihin wato wakfuru akhirahu sannan zuwa karshen wuni ku kafirce ma addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'allahum yarji'un saboda ana tsammanin wanda suke cikin addinin za su fita daga addinin su masu dawo ba wannan makirci ne ake dade ana shirya ma addinin musulunci dan a kifar da addinin Allah kuma Allah ya riga ya tabbatar da cewa huwal allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-kafiruna wal mushrikuna wal munafiquna ko da sun ki sun basu so ba haka wannan addini na Allah zai tabbata shi yasa irin yadda ake yakar addinin musulunci a duniya ta kowace hanya a yaƙe shi da kuɗi da lokaci da experience da fasaha da waye da waye ana yakar addinin akwai lokacin da ma wasu ba sa fahimtar addinin sai idan an tashi ana so sai an murƙushe addinin sannan suke gane ainihin wato addinin shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa awalam yaral ladina kafaru anna natil arda nanqusuha min atrafiha kafare ba sa kallon kullun yadda muke zuwa ma ƙasa muke rage ta ina ba ta an fahimta duk shekara idan tafsiri ya zo na ramadana a gurare da dama sai ka ji ana ta shiga musulunci sai ka ji ana ta shiga musulunci makida ake shiryawa wato makirci ake shiryawa manuba ake shiryawa su ake sai an murkushe addinin amma kuma sai ka ji cewa in dai ramadan yi lokuta mabambanta sai ka ji kuma an tewa addinin ake an tewa addinin ake ina fata an fahimta to wannan yana daga cikin sannan ba a manta ba dr na ya kawo ziyara daga najeriya daga indiya ya shigo najeriya wanda muka ce yana daga cikin abin da 'yan uwa mata suke takawa na rawa yanzu a fagen da'awa shine wani lokaci yanzu mata sukan yi abin da maza ba za su iya yi ba ina ba ta fahimta shi yasa muke so mata su fahimci addini ba kamar yadda ake yi ba da a ce mace zuwanta duniya uku ne daga gidan mijinta sai gidan iyayenta sai kabari a sai a ce kar a bari karatun mace ya wuce kulhuwar lahu in ya wuce kulhuwar lahu matsala ne a wancan lokacin a baya sai kaga babban malami ya fi kowa karatu a gari amma matarsa ta fi kowa kantar jahilci to wannan abun ba za mu yi daidai shi ba ina fata fahimta a farko farkon karatun mu in ba a manta ba na ramadan a wannan masallaci a shekarun baya akwai lokacin da wani lokaci idan ina rubutu in wani abu ya kure min matana nake bari ta karasa rubutun ta aiko mu an fahimta yi wanda ka je kawo ciyawa alhaji ba an samu matsala ba an fahimta yi to wannan yana daga ciki saboda haka aka aiko wato daga indiya tawagarsa shi kaɗai wajen su hamsin suka zo wanda ko daga kano zuwa kaduna za ka gayyato mutum hamsin ka san ka tattago aiki ko ballantana daga indiya zuwa najeriya ka gayyato mutum hamsin na ba ta fahimta ya zo kuma ya aika ma duk wani gingime mai da ake jin ya isa a ƙasar nan a ta wancan addinin cewa in ya isa yanzu ko kuwa aka yi haddi kuma duk suna ji waja'ilul ladina tabauka fawqa na kafaru ila yawmil qiyama malamai sun ce ta hanyar hujja duk wanda ya bi annabi isa bi na gaskiya sai Allah ya ɗora shi akan wanda yake ainihin wato kafiri ne aka zo ba wanda ya iya fitowa akwai matar da ta zo babba a gwamnatanci babba wato jibgegiya ce in aka dora ta a kilo Allah kaɗai san iya namun da za ta ja Allah <coughs> ta zo da tambayoyinta guda hudu tana ganin duk duniya ba musulmin da zai iya bata amsa ta zubo tambayoyin da ta zakir na yana jinta sai da ta gama ya ɗauke su ɗaya bayan ɗaya warware ya ce shi kuma gana shi tambayoyin in akwai wanda isa ya bata amsa a najeriya kowaye ta je ya bata amsa in har ya bata amsa in an bata amsa ita kuma ta dawo ya mata alkawari shi kuma zai koma nata addinin a daren ta buga ta buga duk wani wanda take ganin ya isa ta dubo shi ba amsa wala washe gari ta dawo ta zo ta yi zufa ta an addinin musulmi ina ba ta fahimta to wannan yana daga ciki mata ne suka yi wannan kokarin Allah ya musu albarka a shi wannan shigowar tashi bai bar kasar nan ba sai da aka samu wasu sun shiga addinin musulunci to wannan shine abin da zaka ga makiya Allah ba sa so lokaci ko gayyato wani malami aka ce za a yi daga kasar wani sai ga wasu sun ta da jijiyar wuya dan me za a gayyato shi saboda ana tunanin wani abu zai faru ran da aka yi lakca ta farko masu gurin da ake shiga biya ake washe gari akwai matar da ita ta cire wajen miliyan 65 ta sai ta sai tiket ɗin ta ce kowa shiga kyauta saboda haka maza a tashi a yi da gaske in ba haka ba kuna nan kuna bara mata za su shiga aljanna wala su riki kyale ko kuwa dan daga shi nan malam aminu taimakon nan da ake barowa. wallahi na mata ya fi yawa ko kuwa akwai wata ma hajji e. Eh? Eh? <laughs> an ce na cikin masallacin ma su suke <laughs> akwai wata ma hajiya hajiye daga unguwar su ta aiko da ainihin wato shadda guda biyu in an tashi da koma tana cikin gida Allah ya saka mata da alheri aya ta gaba Allah ya ce min wala tu'minu illa liman qul innal huda huda وما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وأن آير الإمام القرطبي da fakaruddin razi a littafinsa na mafatihul Hulgai, da al'imamu buna kasir da imamu bagwai a littafinsa na tafsiri da mafi yawanci daga cikin malaman tafsiri sun ce a duk ƙur'ani babu aya mafi wahalar tafsiri irin wannan ayar ina fata an fahimta to kuma da na diba tafsiri da dama sai na ga cewa wannan ayar in na ce zan bi hanyar da malamai suka yi tafsiri to watakila yau a nan karatun nan zai tsaya saboda yadda suke bayanin cewa wato aya tana da wahalan tafsiri to amma ibn al-jawzi a littafin sa zadul masir fi ilmin tafsir ya kawo aqwal guda hudu na malamai dangane da fassara wannan ayar da haka yanzu zan dauki hanya biyu ne dan yawa mutane saukin fahimta in fassara ayar mu ce ba tare da na kawo yancan bayanan dogaye ba ina fata an fahimta malamai suka ce Allah ya ce sun ce wala tu'minu su yahudawa sashen su yake fadawa sashe cewa kada ku gazgata kowane mutum illa liman tabi addinakum sai fa mutumin da ya bi addinin ku ina fata an fahimta haka suke faɗa wa junansu kamar wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum liwahajjukum bihi inda rabbikum ya za ku je ku faɗa ma wa'annan mutanen wanda ba addinin ku ɗaya ba ku faɗa muku wani abu ku faɗa musu wani abu wanda ya shafi addinin ku don ku su zo su jayayya da ku a gaban Allah ai ba daidai ba ne to tun da nan sun yi dabara sun yi makirci ga yadda za a yi ma addinin Allah kwaf ɗaya daga cikin abin da suka yi na iltibasul haqqi bil batil shine sashen su ya faɗa ma sashe cewa wala tu'minu illa liman tabi adinakum kada ku amince kada ku gasgata kowane mutum a duniya sai mutumin da ya bi addinin ku sai suka ce qul innal huda hudallahi wannan jimla ce itiradiya magana ce ta Allah Allah ya mu manzan Allah umarni ya ce da haka suka ce in mutum yana so fassaran ayin yi masa sauki ɗaya daga cikin fassarorin guda hudu da malamai suka yi to yi ta kadim da akhir a wajen fassara ayin sai ma'anan ya fito ina fata an fahimta da haka in ka ce wala tu'minu idan ka ɗauka maganan yahudawa ne sun faɗa ma junansu cewa kada ku gasgata duk wani mutum illa liman tabi addinakum sai mutumin da ya bi addinin ku da sai ka dawo ka ce an yi uta ahadun misla ma utitum kada ku taba yadda cewa an ba wani mutum kwatankwacin abin da aka baku tunda yahudawa an ba su mannu an ba su mi salwa wa anzalna alaikumul manna was salwa yana daga cikin abin da aka musu wa idh qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ko wada ulana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard min baqliha sannan akwai ga falakil bahar Allah ya sa annabi Musa ya dake teku wasan ruwa na abin nan ga abubuwa nan da aka yi musu to wannan shi ne abin da malamai suka ce idan ka ce wala tu'minu illa liman tabi addinakum kada ku amince ma kowane mutum sai wanda ya bi addinin ku shine an yi uta ahadun misla ma utitum kada ku amince cewa fa an ba su an ba su wani abu irin abin da aka baku idan kuka yadda me zai faru au yuhajjukum au suka ce bi ma'anan wa wa yuhajjukum inda rabbikum wannan zai sa za su yi jayayya da ku a gaban ubangijinku ina fata an fahimta sai Allah ya ce manzan Allah to tunda haka ne kul ka ce musu innal huda hudallahi ai shari'a ta Allah ce wannan addinin musulunci addini ne na Allah shi ya dora manzan Allah akan shi da sahabbai ina fata an fahimta sai ya zaman toto kul innal fadla yadillahi yu'tihi man yasha'u falala a hannun Allah take in Allah ya ga dama zai iya ba wani mutum fiye da abin da aka ba ku kamar yadda aka ba manzan Allah littafin da ya fi kowane littafi saboda me kul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha'u falala ga baki da hannun Allah yake yana bayar da shi ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki wato wasi'un mai yalwatawa ne sannan alimun Allah madaukakin sarki masani ne ina fata an fahimta wannan ita ce fassara takaitacciya da zan yi daga ciki wanda yake son karin bayani alal aqalla ko tafsirin al-Imam Ibn Kasir zai iya duba amma malamai sun ce wannan ita ce ayar da tafi kowace aya wato wahala wajen fassara daga cikin ayon alkur'ani aya ta gaba Allah ya ce Allah sai ya ce yaktasu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓe wanda ya ga dama da rahamarsa wasu malamai suka ce yaktasu bi rahmatihi man yasha shine alqur'ani wasu malamai suka ce yaktasu bi rahmatihi man yasha shine annabci wasu malamai suka ce yaktasu bi rahmatihi man yasha shine addinin musulunci yana fata an fahimta to dukkan wa'annan abubuwan Allah yana keɓance wanda ya ga dama da su Allah ya mana ce mana yi walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu huma zaka minkum min ahadin abadan ba dan falalan Allah da rahamarsa ba da ba wanda ya isa ya tsarkaka daga cikin mutanen duniya da haka duka zai iya ainihin wato ɗauka da haka cikin falalarsa ne ya ga dama da ya keɓance manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ita ya zaɓe shi a matsayin mutumin da ya fi kowane halitta sama da ƙasa a gurin Allah ina fata an fahimta cikin falalarsa ne ya zaɓa ya ga dama ya darje ya saukan masa da littafin da ya fi kowane littafi shine alƙur'ani cikin falalarsa ne ya ga dama ya zaɓa a cikin addini a duniya cewa bai yadda da kowane addini in ba addinin musulunci ba shine yaktasu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓance wanda ya ga dama da ainihin wato sa sannan wallahu dhul fadli saboda shi Allah ma abucin falala ne mun ce idan mutum yana da kuɗi akan ce masa in kuɗin bai kai kuɗi ba sai a ce masa sahibul ma ma abucin mai kuɗi amma idan mutum kuɗinsa ya kai kuɗi ba a ce masa sahib sai dai a ce zu to shi Allah saboda falalarsa ta kai falala ba a ce masa ma'abucin falala da ma'anin sahib sai dai a ce mai zulfadli ina fata an fahimta saboda falalar Allah ta kai falala ta yadda musulmi da wanda ba musulmi ba suna samu saboda rahamar Allah ta kai rahama da musulmi da wanda ba musulmi ba suna samu shi yasa zai ce wa rabbukal gafuru zurrahama ubangijinka shine ma'abucin ainihin wato gafara da kuma ainihin wato rahama wallahu dhul fadlil azim Allah ma'abucin falala ne ainihin wato kuma falalar tasa mai girma ce inda Allah subhanahu wa ta'ala ina fata ta fahimta sannan sai ya ce min wa ahli kitabi man ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الإمام ابن كسر يكي يخبر تعالى عن خيانة اليهود Allah yana ba da labari akan ha'incin Yahudawa sannan wa yuhaddiril mu'minina yana kuma tsoratar da masu imani minal al-iktirar saboda kada su ruɗu da yahuda sai ce fa jama'atun umana daga cikin su akwai jama'a amintattu yu'adduna matuminu alaihi sukan ba da abin da aka ba su amana walau kana qintaran min al-mali koda ya kasance dukiya ce mai yawa sai Allah ya ce wa min ahlil kitabi daga cikin ma'abuta littafi su ne yahudu ko nasara sai Allah ya ce man inta amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka da haka suka ce qintar anan kinaya ce ta inda za ka ɗauki dukiya duk yawanta in ka bashi a matsayin amana ya rike maka yu'addihi ilayka zai dawo maka da kuɗin nan yadda yake ina fata an fahimta amma sai dai malamai sun yi maganganu kamar haka cewa faɗin Allah da ya ce wa min ahal kitabi man inta amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum akwai daga cikin su man in ta'amalhum bi dinarin la yu'addihi ilayka ta wa minhum duna zalika fil amana a cikin akwai kuma koma bayan haka wajen amana wala yu'adduna mu'tuminu alaihi ba sa dawo da abin da aka ba su amana shine illa bil mulazamati wal ilha sai fa idan ka lizumce su kuma kanati shine wa minhum man in ta'amalhu bi dinari la yu'addihi ilayka ba za su dawo ba suka ce dinari kinaya ne ko yaya kuɗi yake ɗan kaɗan kare na kuɗin bai taka karya karya ba in ka bashi amana ka ci riƙe to la yu'addihi ilayka ba zai dawo da kundin ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai fa idan ka lizumce shi sannan bayan ka lizumce shi ka hada da nacin gasken gaske sannan zai dawo maka da wannan kudin sai suka ce abu na farko wannan ayar da ya ce wa min ahlil kitabi suka ce anna ahlil amanata minhum ma'abuta amanar da Allah yake magana a cikin su humul ladina aslamu wanda suka musulunta su Allah yake magana a ciki ina fata an fahimta kenan wa min ahlil kitabi daga cikin ahlil kitab wanda suka musulunta man inta amanhu bi tsarin yu'addihi ilaika wanda in ka ɗauki ma ɗinɗima dukiya ka bashi a matsayin amana zai dawo maka da ita suka ce akwai dalilai kamar haka na farko ayoyin da za mu karanta Allah sai ce laisu sawa'a ba ɗaya suke ba sai ce min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-layli wa hum yasjudun sai yace yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sai ce wa ulaika min salihin ina fata an fahimta kun ga ta yace laisu sawa'a ba dai suke ba sai ce min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al kenan wannan dalili ne cewa akwai wa wanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah musulmai bayan sun bar wancan addinin sun shigo wa addinin musulunci da aka sai ya zamanto min ahalil kitabi daga cikin ahalil kitabi su wanda suka bar wancan addinin suka shigo addinin musulunci man inta ta'amalhu bi qintarin yu'addihi ilayka ina fata an fahimta wannan ita ce magana ta farko sannan kar mu manta a gaba Allah ya kuma ce mana kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sai ce me wa tu'minuna billahi sai yace walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum sai yace minhumul mu'minuna a cikin su akwai masu imani amma wa aktharuhumul fasiquna mafi yawancin su fasikai ne kenan wa'annan masu imanin daga cikin su sune wanda Allah ke magana anan wa min ahlul kitabi man inta amanhu bi qintalin yu'addihi ilayka ina fata an fahimta sannan suka ce abin da ke nuna haka shine abin da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito cewa auda a rajulun Abdullahi bin Salam wani mutum ya ɗauki ajiya ya ba abdullahi bin salam wanda mun ce kun ga shi yana daga cikin yahuda wanda suka musulunta sai ba shi alfa wa ce uqiya min zahabi sai ba shi <coughs> wato wato uqiya 1200 na zinari fa'adda ilaihi abdullahi bin salam kuma sai ya ɗauki amanar abin da aka bashi ya mayar da shi wa auda'a akaru finhas bin eh, azura dinaran akwai wani mutum ana ce masa finhas shi kuma wani mutum ya ɗauki dinari ya ɗauki ajiya ya bashi Fakanahu shi kuma wannan mutumin fa sai ya ha'inci sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wa min ahlil kitabi man inta amanhu bin intarin yu'addihi ilayka kenan masu imani wa minhum man inta amanhu bi dinari la yu'addihi ilayka illa ma dunta alaihi qa'ima marasa imanin a cikin su ina ba ta an fahimta sai malamai suke wannan magana <coughs> suka ce amman baƙo a nan yahudiyyati wanda suka dawwama akan yahudancin su fahim musulmu na alal khiyana wayannan suna dogewa akan ha'inci li'anna mazhabahu domin su a ganin su yahudawa annahu yuhillu lahum qatlu kullu man khalafahum fid su suna ganin ma halak ne a kashe duk mutumin da ya saba musu addini wa akadu amwalihim da kuma kwace ainihin wato dukiyarsu ayoyi da dama sun nuna haka Allah ya ce wa akadihim riba suna karban mi riba wa akalihim amwalin nas kuma suna cin dukiyoyin mutane ta hanyar ɓanna sannan haka Allah ya kuma cewa ya ayyuhal ya ladina amanu inna kasiran min al ahbari war ruhbani sai yace la ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyar mutane ta hanyar ta hanyar banna ina ba an fahimta ina ba an fahimta to wannan shine abin da wasu malamai suka ce wannan ainihin wato ayat tana dauka wasu malamai suka ce zai dauki wancan ya zamanto eh, a iya samu ba musulmin ba ne kamar yadda waki yana faruwa ko kuwa wa min ahalil kitabi man in ta'amanu bi qintari yu'addihi ilayka kaga mutum ba musulmi bane amma an ka dauki amana ka bashi din yawanta sai riki ina fata an fahimta wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima akwai a cikin su kamar yadda mu ma ana samun wannan matsalar a cikin mu ko kuwa wani kuɗi ya gitta ta gaban shi shi ya kai masa tsakura haka ake saboda me Allah ya ce zalika bi annahum saboda su dinnan sun faɗa fa zalika bi annahum wannan ya kasance ne kalu saboda sun ce laysa alaina fil ummiyina sabilun ba wani zilafi akan in mun ci kuɗin mutumin da yake ba ainihin wato balarabe ba ina fata an fahimta in sun mun ci kuɗin mutumin da yake ummi mutumin da yake ainihin wato balarabe su haka suke gani da yanzu takin da yahuda suke makansu a duniya su ne sha'abun lahil at-tahira su ne rundunar Allah mai tsarki wanda Allah maɗaukakin sarki yake so da haka bai yahudi in ya in ya ci kuɗin ka ya kashe ka a duniya in dai kai ba bai ba bane ganin yake duk abin da ya ci bilis ba abin da zai faru ko an je gaban Allah subhanahu wataala to wannan yana daga cikin abin da suke ainihin wato gani ina ba ta an fahimta malamai suka ce na daga cikin dalilin da ke nuna cewa wancan maganan ana maganan musulmansu ne hadisin da ke cikin bukhari da muslim da sunan tirmizi da musnad na al abu dawud da sauransu hadisin al abu huraira manzon Allah yake ba da labari annahu dhakara rajulan min bani isra'ila annabi ya ambaci wani mutum daga cikin bani isra'ila sa'ala da bani isra'ila an yuslifahu alfa dinarin mutumin ya zo yana neman a bashi rancen dinari dubu faƙala sai shi wanda zai bada rancen sai ya ce i'tini bi shuhada ka je ka zo min da shaidu kafin in ɗauki bashi in baka ushihiduhum wanda za su ba da shaida faƙala sai shi wanda zai karɓi bashin sai ce kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama shaida ka bani bashin mana ƙala sai ce aitini bil kafil ka zo min da garantu mana wanda zai tsaya maka kafin in baka bashi ƙala sai shi wanda zai karɓi bashin ya ce kafa billahi kafila Allah ya isa ya zama garantu ƙala sai ce masa eh sadakta kayi gaskiya fa dafa'aha ilaihi ila ajalin musamma sai ya ɗauki dinari dubu ya bashi zuwa wani lokaci bakara da fil bahri faqada hajatahu sai ya tsallaka teku ya je ya gama abin da zai yi sun maltamasa markaban ha ya kadumu alaihi bayan ya gama abin da yake yi sannan ya nemi abin hawa daga wancan tsallaken dan ya dawo nan tsallaken ya bashi kuɗin shi li ajalin ladhi ajjalahu saboda ajalin da aka ɗiba ne dawo da bashin yayi wani san dama an ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubuhu da wannan hadisin da waccan ayar malamai suka ce wannan dalili ne akan cewa al'ummar da ta gabaci wannan al'ummar suna yin rubutu akan bashi kafin mu ina fata an fahimta a wannan lokaci falam ji markaban sai bai samu wato kwale-kwalen da zai hau ba da bai samu kwale-kwalen da zai hau ba kuma ga shi ranar da suka yi alkawari yi yana so zai kai masa kuɗinsa fa aka da kashe batan sai ya samu wani katako wani itace fa na ƙarha sai hudata fa adkhala fiha alfa dinari sai ya ɗauko wannan dinari dubun sai sa a ciki wa sahifatan minhu ila sahibi sannan sai ya kawo wasiƙa ya rubuta cewa ni ne wani cewa mun yi alƙawari da kai rana kaza zan dawo maka da kuɗin ka gashi ranar ta yi nazo ban samu kwale-kwalen da zan hau ba in kawo maka maudi a mawdi'aha sannan sai ya buɗa a cikin wannan itacen inda zai sa wasiƙa sai ya kawo ta sai ya sa thumma ata biha ila bahar sannan sai ya zo teku fa qala sai ce allahumma innaka ta'alamu Allah ka san cewa an ta tasallaftu fulanan alfa dinarin na nemi bashin dirhami dubu a gurin wani fa kafilan ya tambaye ni waye garantu sai na ce masa fa qultu kafa billahi kafilan na ce Allah kai ne zaka zama garantu farade bi ka kuma sai yadda da kai ka zama garantan sannan wa sa'alani shahidan Allah ya tambaye ni cewa waye shaida fa qultu kafa billahi shahida nace Allah kai zaka zama shaida fa radiya bika kuma yadda kai ka zama shaida wa inni ja'attu yace ni dinnan nayi kokari an aji da markaban ab'asu ilaihi alladhi lahu falam aqdir nayi ta kokari in samu kwale da zan hau domin in ji in bashi abin da muka alƙawari amma ban samu ba sai ce wa inni ha Allah ina roƙonka ka tsare masa wannan dukiyar ka isar da ita zuwa gare shi farama biha fil sai ya ɗauki kuɗin an fahimta da wasikar sai ya jefa cikin teku walajad hatta walajad fihi yana kallo hasida itacen ya fara tafiya hasida ya ɓace sun sarrafa sannan sai ya juya tare da haka yana neman wani kwale-kwalen da zai hau don ya ƙara tsallakawa garin da yake fa aka zaha shi kuma mutumin ya jira ya jira ya ga bai gan shi ba yana nan tsaye kawai sai ga wani itace yana zuwa ya ce mutumin nan mun yi alkawari dai na gaban gan shi ba kada aka dai ga wani itace nan barin ɗauki itacen nan ko banza dai in na je gida aka yi girki da shi ya dai in zo haka in koma haka fa aka da ha li'alihi hatsaban sai ya ɗauki wannan itacen ya tafi da shi gida a matsayin makamashi falon ma kasar ha yana sa gatari ya datsi itacen wadadan malamar sahifa sai ya samu kuɗin shi da kuma takarda a ciki wasiƙa wancan ya rubuto ina ba ta an fahimta kaga wannan karamin waliye ne tsabar yaƙini da Allah ne saboda haka alayhi sallahu bi kafin abdahu ko kuwa bayan zai yin haka <laughs> a ya zaka ce babu kai dai kanka ka sani ko kuwa tunda kanka ka sani bai kamata kai mutane hukunci ba duka ce babu ثم kana الذي كان تسلف منه bi بألف dinarin sannan bayan haka fa shi mutumin da ya karɓi bashi ya ƙara nemo wani abin hawa ya ƙara samo dirhami dubu ya zo wa ƙala ya ce wallahi ma zaltu jahidin fi talabi markabin ban gushe ba ina ta ƙoƙari wajen in gana samu abin hawa don in zo maka da kuɗinka amma ban samu abin hawa ba da zan zo kafin lokacin da muka yi alƙawari da kai shi wanda ya ɗauki itacen da kuɗi da ya je fasa ya gani ƙala sai ya ce hal kunta ba'asta ilayya bishayin ka aiko min da wani abu qala sai yace alam ukhbirka anni lam ajid makaban qabla hada baka din ina baka labari ina faɗa ma ban samu abun ba shi yasa kaga baka ganni ba kala sai shi mutumin wanda ya ɗauki kuɗin kenan sai yace fa inna allaha qad adda anka alladhi ba'asta ka kwantar da hankalinka amanar da ka turo Allah ya turo ta tazo ina bata ka an fahimta yace masa fansar bi alfi dinarin yace saboda ka dirhamin ka dubu da ka zo da su ka koma wallahi kuɗi na da ka turo kaga in yanzu ne wani fakuluhu hani an a zai ya ya rike wancan kuma zai hada me yanzu wannan ya rike wa bulal mala hubban hubban jama'a haka mutane suke ina fata an fahimta to wannan shine yana daga cikin dalilan da wasu malamai suka ce ana maganan tawamin ahlul kitabi man inta amanhu biqintarin masu imani daga cikin su yu'addihi ilayka kun ga wannan dukiya ce mai yawa aka bashi amma yayi mai ya mayar da ita ina fata an fahimta wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima sai fa in kana tsaye kana ce kayi jan ido da yalan ido da koren ido sannan zai baka haƙin ka wallahi saboda zalika bi annahum wannan ya faru ne ta bangaren su qalu sun ce laysa alaina fil ummiyina sabilun ba wani laifi ba wani zunubi akan mu in ci kuɗin mutumin da yake ainihin wato ba bai hude ba mutumin da yake al'ummi a wannan lokacin shine balarabe wanda ba sa karatu ba sa rubutu huwa alladhi ba'asa fil ummiyina rasulan haka suka ainihin wato fada malamai suka ce inna ma hamalahum ala juhudil haqqi abin da ya dauke su akan musu da gaskiya annahum yaquluna laysa alaina laysa fi dinina harajun fi akli amwalil ummi ba wani ba wani laifi a addinin mu mu ci kudin mutumin da yake ba ba yahudi ba a wannan lokacin wahumul arab sune laraba ta yanzu ba larabawa ma kuɗin kowa a duniya ci za su ko kuwa inda kowa ya zama ummi a gurinsu ba ka ake ba yanzu na ba ta fahimta shi yasa dan bai gudu ya kashe kai yana ganin ba wata tsaya ya kashe ba yana ganin ma in an je lahira zalika bi annahum qalu laysa alaina fil na sabilu suna ganin ba wani zunubi a kansu sannan illa ta biyu wa yaquluna ala allahi al kadhib wa hum ya'lamun suna faɗa ƙarya akan Allah alhali suna ainihin wato sane cewa wannan abin ƙarya ne wanda suka ce yana cikin littafinsa haka yake in ka ci kuɗin wanda ba ba hude ba ka ci kuɗin banda in ka kashe wanda ba ba hude ba ka kashe banda suka ce yana cikin littafin su kuma ainihin wato ƙarya ne ina fata an fahimta raddi na biyu Allah ya musu ya ƙara cewa min bala man awfa bi ahdi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah ya ce musu bala ai laysa kama qalu bal alaihim sabir ba kamar yadda kuka da ba a'a wallahi akwai zunubi akan ku in dai kuka ci kuɗin mutumin da yake ba ba yahude ba ta hanyar da bai dace ba ina fata an fahimta shine bala a wannan maganar da kuka faɗa ba haka bane shine ai wato laisa kama qalu bal alaihim sabil ba kamar yadda suka faɗa ba a'a akwai zunubi a kansu kamar yadda Allah ya sha faɗa cewa inna masabilu wani lokaci yakan zo da ma'anar mi ainihin wato zunubi sai Allah madaukakin sarki yake cewa bala a'a man aufa bi bi duk mutumin da ya cika alkawarin Allah subhanahu wata'ala malamai suka ce alkawarin Allah akan Yahudawa shine ɗaya daga cikin alkawura manya-manya shine gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yana cikin littafin su an faɗi siffar annabi wanda ya gasgata manzon Allah yanzu ya cika alkawarin Allah subhanahu wata'ala wanda kuma ya ki bin manzan Allah yanzu bai cika alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala ba shine bala man aufa bi ahadi shine bi Allah alladhi ahida ilaihi fit tawrat shine alƙawarin da kuka yi ma Allah wanda ke cikin at imani da manzan Allah sallallahu alaihi sallama da alƙur'ani da kuma bayar da ainihin wato ita amana kanta ta mutane kun san kullum mun ce alƙawari biyu ne akwai tsakanin mutane da mutane akwai tsakanin Allah da kuma ainihin wato dan adam a can alama darra Allah ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dhurriyyatahum alaihim wa ashadahum Allah ya ce alastu bi rabbikum sai da kowa Allah ya tambaya yace ce ba ni bane ubangijin ku sai da kowa ya amsa yace ce kalubala kowa ya yadda cewa ba wanda za a bauta ma in ba Allah ba wannan shine alƙawarin da kowa ya ɗauko shi sa Allah yake ce alladhina yufuna bi ahadillahi wala yanquduna al misa to wasu an zo duniya sun warware wancan alƙawarin na Allah to akwai kuma alkawari tsakanin mutane da ainihin wato mutane to wanda ya warware alkawarin Allah kaga ya warware alkawari mai girman gasken gaske sannan wattaka malamai suka ce ainihin wattakal kufra ya kiyaye kansa daga ainihin wato kafirci kamar yadda yace fa kaifa tattauna in kafartum yawman yaj'al al-wildana shiba da haka suka ce bala a man aufa bi ahadihi wattaqa wattaqal kufra ya kiyaye kanshi daga shirka da kafirci ma Allah to in mutum ya haka fa inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah madaukakin sarki yana son ainihin wato mutane masu ainihin wato takawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah dan Mas'ud cewa yi ainihin wato istahayu min Allah haqqal haya mutane su dinga jin kunyar Allah matakar jin kunyar Allah Abdullah dan Mas'ud yace qultu sai nace inna lanastahayya nabiyallahi ai mu muna jin kunyar Allah qala sai manzon Allah yace laysa kadhalika laysa zalika walakin man istahaya min Allah haqqal haya duk mutumin da yake jin kunyar Allah matakar jin kunyar Allah sai yace masa falyahfadir ra'asa wa ma wa'a to ya kiyaye kai da abin da kai ya tattaro kun ga a cikin kai akwai baki akwai me akwai ido akwai me kunni akwai hanci kuma wayannan ka gansu da kake gani da ido da baki da kunni to suna tattaro ma dan adam musiba saboda ce wanda Allah madaukakin sarki waje ja'ala sam'a wal absara wal af'idata ya ce qalilan ma tashkuruna kaɗan ne mutane suke gode ma Allah dan ba kowa bane yake faɗar abu da bakin shi abinda Allah yake so a faɗa ba kowa bane yake kallo da irin shi abinda Allah yake so a kalla sannan mutane da yawa in za su ji abu da kunnensu ba sa jin abinda Allah yake so a ji shi yasa annabi ya kawo a dunkule wal yahfazir ra'asa wa ma wa ah, ya kiyaye kai da abin da kai yi ya tattaro sannan ya ce wal badana <coughs> wa ma wa ma hawa da ciki da abin da ciki yi me yake kawo cin haram ba ciki ba ne ina ba ta fahimta sannan me yake kawo yin zina ba sha'awa ba ne ina ba ta fahimta kun ga idan mutum ya kalli gabansa gaba yana da alaka da me ba ciki ba to wal ya batana wa ma wa ma hawa ka kiyaye ciki da abin da ciki ya tattaro sannan annabi yace wal yatadhakkar al maut wal bila mutum ya dinga tuna mutuwa da kuma tsufa Allah ka ji kan malalan abubakar ce duk inda kaga tsohon banza ka bincika asalin sa yaron banza ne to duk wanda bai so ya zama ya tsohon banza to tun yadda kai na masaurayin banza in Allah ya daba zai zama tsohon banza ba da izinin Allah sannan ya ce wa man arada al-akhira taraka zinata dunya duk mutumin da yake nufin lahira da gaske to kar ya bari abin da ke duniyar nan ya raba shi da Allah to wanda ya haka to da gaske shi yake ainihin wato jin kunyan Allah da haka wannan jimlar da Allah ya faɗa ya ce bala man aufa bi ahadihi wattaqa ya ji ta yi taƙawa ya kiyaye kan shi daga kafirci da shirka da Allah to fa inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son mutane masu taƙawa malamai suka ce akwai sifofi kamar haka duk lokacin da mutane suke yin taƙawa taƙawa zai ja su zuwa ga za a samu istiƙama tsayuwa akan addinin Allah za a samu al'imanu za a samu alkashiya halatto da Allah duk sanda za su yi abu sannan za a samu alkhawfu sannan za a samu atta'a yi ma Allah ta'a sannan za a samu ta'azimul hurmat girmama duk wata alfarma da ta shafi dokar Allah sannan za a samu alkhushu kankan da kai sannan za a samu as-sakina natsuwa ta zuciya da natsuwa ta gabbai sannan za a samu alwara'u tsantseni za ga mutane na kaffa kaffa akan abu sannan za a samu al-ikhlas yin abu dan Allah in dai akwai takawa shi yasa yace bala man aufa bi ahadi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin in mutane takawa ta karanci za a samu wa'annan ad-dalal bata zai kullo cikin al'umma za a samu al-isyan saban Allah sannan za a samu al-fujur fajirci zai bayyana karara sannan za a samu annifaku munafanci sannan za a samu arriya sannan za a samu algafara sha'afa akan harkar rayuwar duniya ina fata an fahimta kaga mutum ya alamu na zahirin min alhayati duniya amma wa hum anil akhirati hum gafilun duk harkar rayuwar duniya ya san yadda za a yi ta amma abin da ya shafi Allah da addinin sa komai bai sani ba sannan za a samu intihakul hurmat keta dokar Allah karara in mutane ba su da tsoron Allah Allah ka samu da gaske ma tsoron sa aya ta gaba Allah ya ce innal ladhina yashtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim sanan qalilan ulaik ulaik la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم kafin mu fassara ainihin wato wannan ayar akwai wani dan uwa a nan gefe a zaune an fahimta ai shine malam Umar Alhidaya wancan masallacin da aka buɗe na gidan man shi ne limamin masallacin an fahimta yi e eh, saboda haka muna ma malam umar barka da zuwa saboda haka na yi bayani ne saboda wasu jita-jita da aka ji aka ta yaɗa kwanaki an fahimta yi to ga limamin masallacin nan aka ce ai asali ma zai daina tafsiri a nan wai zai koma gidan mai da tafsiri ina faɗa muku fa wannan maganar fa har jami'an tsayin sanda sai da suka neme ni aka zo aka yi ta yada jita-jita mutane Allah ya shirye da mu Abdullahi dan Mas'udi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man iktata amala mar'in muslimin bi ghairi haqqin dan mutumin da ya kwaci ya karbi dukiyar wani musulmi ba tare da haƙƙi ba sai manzon Allah ya ce laqiyallaha wa huwa alaihi garban to zai haɗu da Allah alhalin Allah yana fushi da shi qala sai ya ce fa qala al-ash'ath bin qais sai ash'ath bin qais yake cewa ma yuhaddithukum abu abdurrahman mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baku labari fa qala sai yake cewa fa haddathnahu fa qala sai ce fi kana hadal hadith a cikin wannan hadisin yace khasamtu ibnu amni li ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi bi'illi yace da ni da dan yar uwata mun yi ainihin wato ko ibnu ammi dan ammi na mun yi ainihin wato jayayya akan wata rijiya kanat fi yadihi wacce wannan rijiyar take hannunsa fajahada ni sai ya musu da ni faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bainaka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bayyana tuka annaha urka sai annabi da aka ji wannan ya ce tasa ce wannan ma ya ce tasa ce da aka ji shi as'ad din sai ce wannan rijiyar tasa ce ya ɗauka ya bayar da ita ajiya ne hannun wannan mutum shi kuma yanzu wanda aka ba ajiya ya rintu ya ce tasa ce da aka je gaban manzan Allah sai manzan Allah ya ce mashi as'as to ka kawo hujja cewa rijiyar nan taka ce wa illa fa yaminuhu yace in ko ba haka ba to zan bashi dama ya rantsi shi tasa ce in ya rantsi kuma zai tafi shikenan ya ci bulus ina fata an fahimta shi yasa ake cewa lakin lal bayyinatu alal mi alal mudda'i wal yaminu alaman an ankara an gane shi yasa in abu naka ne kuna tafiya yanzu naka ne wani ya karbi ka tabbatar naka ne to kafin ku karasa kotu in kana da za ka yi ka ɗaya shi ka buga shi da ƙasa ka kwace a je kotu ya to abin yana hannunka yana hannunka yana fata <laughs> yanzu yana hannunka shine shaida ɗaya cewa ka ce ko kuwa yanzu idan ya ce tashi ce za a ce to ya kawo da cewa ta ci ko kuwa idan bai kawo hujja ba kai da ka zo da ita sai a ce to ka rantse naka ne in ka rantse shikenan sai ka ƙara wuta ko kuwa amma in ka bar shi aka je kotu da kayan a hannun shi to yanzu lakin da bayyana ta alami alal mudda'i to yanzu kai yanzu kai ne mudda'i tunda kayan baya hannunka yanzu kai alƙali zai ce sai ka kawo hujja idan baka kawo hujja ba to wal yaminu alama me ma an kara shi kuma sai a ce to kai ka rantsi da Allah naka ne in mutum bai jin tsoron Allah sai ya rantsi da Allah ya ƙara wuta shikenan sai dai an je lahira amma ba anan duniya bayan da za a dole alƙali ya bashi ina mata an fahimta to wannan ne abin da ya faru sai yake cewa kala sai ce kiya kulti ya rasulullahi mali tun yace wallahi ba ni da hujja da zan iya kawa cewa kaya na ne kusan akan ya kai abu naka ne ya tabbaka naka ne amma wani yayi mama ya riga kayan ya shiga hannunsa an je kotu ita kuma kotu yanzu tana buƙatar dalilin da zaka tabbatar mata cewa naka ne kuma kai yanzu baka da hujja da zaka kawo cewa kaya kayan kan sai yake cewa wa in taj'alha bi yaminihi ya ce ya rasulullah in fa ka bashi dama ya rantsuwa mutumin nan ta zahabu bi'iri inna khasmi imru'un fajir ya ce wannan mutumin in ka bashi dama ya rantsuwa ya ce wallahi wannan rijiyar ta tafi kenan domin wannan abokin husuman da na san shi fajiri ne wallahi zai iya rantsuwa da Allah kan ƙarya rasulullahi yana fata an fahimta sai manzo sai Allah madauki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manikta ta'am malamin in muslimin bi ghairi haqqin to bari ku ji duk mutumin da ya karɓi dukiyar wani musulmi ba tare da haƙƙi ba laƙi Allah alaihi wa huwa gadban sai ya haɗu da Allah Allah yana fushi da shi sannan sai manzon Allah ya karanta wannan ayar cewa innal ladina yashtaruna bi ahadillahi wanda suke siyar da ainihin wato alƙawarin Allah malamai suka ce wato siyar da alƙawarin Allah shine kamar abin da su Yahudawa suke yi sun yi alƙawari cewa za su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda siffar shi da Allah ya faɗa a cikin attaura sun ƙi sannan wa aimanihim da kuma rantsuwa ta ƙarya wanda ita malamai suke ce mata yaminul gamus in mutum ya rantsuwa da Allah irin wannan akan ƙarya dan ya karɓi haƙƙin wani to duk ran da ya gane ya kuskure ya tuba wannan rantsuwa ba ta da kafara sai dai ya tuba kawai domin girman zunubin ta yafi karfin yi mata kafara yana fata an fahimta to shi ne Allah ya ce wa aimanihim samanan qalila me yasa aka ce samanan qalila wani ta zuwa ya je ya rantsuwa da Allah akan dukiyar wani kuma kuɗin da zai karɓa miliyoyi ne ina fata an fahimta watakila wani gidan wani zai cinye idan ka lissafa da hasarar da zai a lahira nan kalilin ne ina fata an fahimta na ga sai Allah ya ce ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah irin waɗannan masu irin wannan ɗabi'a mutum ya rantsuwa da Allah ta hanyar ƙarya dan ya karɓa haƙƙin wani ya ci to ba su da rabo a lahira sannan wala kalli Allah Allah ba zai musu magana ta mutuntawa ba ranar alkiyama wala dur ilaihim sannan ba zai kalle su ba kallo na rahama ranar tashin alkiyama sannan wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ma wala kuma azabul alim kuma suna da ainihin wato azaba mai radadi ina fata an fahimta to wannan yana daga ainihin wato ciki karkashin wannan akwai hadisai da dama watakila gobe idan lokaci ya bayar a iya ambatar su annabi ya yi magana akan yan kasuwa da dama kun san akwai rantsuwa da yan kasuwa suke yi da Allah mutum ka zo siyan abu wannan wayar shi ya siyo ta misali dubu bakwai zai siyar ka gan siyar dubu takwas ko dubu tara ko goma ba ya ci riba ba in ka zo naka siya matakin farko tukunna sai ya yi rantsuwa a wajen rantsuwan sai ya ja maddi ya ce billahi lazi la ilaha illa dubu goma ya siyo ta to kaga ya ce dubu goma ya siya dole ka fara tunanin ya ka siya sama da dubu goma dan ba zai rantsuwa bai ce dubu goma ya siyo kuma kai ma da ka ce ma dubu goma ko kuwa wani da haka zai samu ya kifar da kai ya caka ma kuɗin kaya to yana daga cikin wanda annabi ya ce ranar alkiyama to fa akwai matsala irin wannan da haka masu kasuwanci su tsoron Allah su daina ainihin wato irin wannan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa barakatuh